Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran al'ummarsa duka da cewa su yi kira zuwa ga tafarkin Allah kira zuwa ga tafarkin Allah ibada ce don haka dole ne ka yi ta da ikhlasi wato ka yi ta don Allah ka tsantsanta ta don Allah kada ka yi ta saboda wani abu ko wata manufa sannan ya zamana ka yi kira zuwa ga tafarkin Allah ba ka yi kira zuwa ga wani tafarki daban ba sannan ta kasance bil hikmati wato da hikima sannan ta zama wal mau'izatul hasana da kyakkyawan wa'azi jiya mun tabo maganar da abinda ake nufi hikima na farko muka ce hikima shine abinda alqur'ani da sunna suka zo da shi abinda duk ya zo alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama dukkaninsa hikima ne kamar da ibnu jarir yake cewa huwa ma anzalahu Allahu ala rasulihi min alkitabi was sunna shine abinda Allah ta'ala ya saukar wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama na alkur'ani da sunna sannan yana daga cikin hikima ajiye kowane abu a mahallinsa lokacin da ya kamata ka nuna tsanani to ka nuna tsananin lokacin da ya kamata ka nuna sauki da sassauci to ka nuna sassaucin wato kai ya zama mutum gaba ɗaya ko da yaushe ya ɗauki komai ba komai ba saboda haka shi babu abin da zai dauka da gasken gaske ko kuma wanda zai dauke su da tsanani sha'anin tauhidi wani abu ne babba shi yasa muka kawo misalai da annabi sallallahu alaihi wasallama idan aka taba tauhidi baya shiru kuma in ya tashi zai yi magana wacce take nuna bai ji daɗi ba kwarai da gaske in an taba shi shi to sai ya haƙuri baya ɗaukan abin da zafi yana bin mutane a hankali kuma yana duba maslaha ita kanta ta addinin da maslaha ta al'umma ba zai yi abin da zai cutar da addinin ba ko ya cutar da al'umma shi yasa ma ya taɓa munafukai saboda ana ganin su cikin musulmi da su ake sallah da su ake fita jihadi to da a ce ya kama su saboda abin da suke yana kashe su to da sai na nesa su rika cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kashe sahabbansa kaga wannan sai ya sa mutane su rika kyamar addinin musulunci din shi kansa to sai annabi bai yi wannan ba duk irin cutar wadda abdullahi ibn ubay ibn salul ra'sul munafiqin duk irin cutar wadda ya masa a madina mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da abdullahi ibn ubay ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah kafin Allah ta'ala ya saukar da ayar da ta ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi lokacin da zai je yi masa sallah sai na umar yana rirrike yana rirrike rigar manzo sallar sana ce kada kai masa sallah la tusalli ala ahadin minhum ya rasulullah la tusalli ala ahadin minhum manzo Allah ya ai Allah cewa istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum ai Allah zabi ya bani ce ko kai musu iske fari ko kakkai ko da za ka yi sau saba'in Allah ba zai gafarta musu ba kaga Allah ba cewa kakkai musu ba yace to sauraka inda na san in nayi ma sama da saba'in din Allah zai yafe musu to da sai in yi ɗansa abdullah ya zo shi ma ya yi ta roƙon annabi sallallahu alaihi cewa annabi ya bada rigarsa a yi wa babansa likafani da ita ko zai ɗan samu sauki a kabarinsa annabi bai ki bai ki ba ya cire rigarsa ya bayar shi yasa shi kabari da hannunsa amma wannan duk bai bai amfane shi ba saboda ya mutu ba, ba musulmi ba ya mutu yana cutar da addini yana cutar da manzo sallallahu alaihi wasallama amma ko ba komai ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya wannan domin ɗansa ya ji daɗi tunda ana tare da shi kuma ya sha nuna wa uban cewa abin nan da yake yi fa ba daidai ba ne to kaga duk wani daga cikin hikima ta da'awa sannan almau'izatul hasana muka ce almau'izatul hasana ana nufin ka yi umarni ka yi hani wannan shine almau'izatul hasana ka faɗi umarnin Allah kuma ka faɗi abin da Allah ya hana ka faɗi sakamakon wanda ya bi umarni ka kuma faɗi sakamakon wanda ya saba wa umarnin Allah wannan shine ake kira almau'izatul hasana wa'azi mai kyau kaga ashe akwai wa'azin da ba shi da kyau ashe akwai wa'azi wanda yake mara kyau akwai kuma wa'azi mai kyau kaga ita hikima ba a ce alhikimatul hasana ba saboda ita hikima duk inda take kyakkyawa ce ba taba samun hikima kuma mara kyau ba amma wa'azi ana iya cewa an yi wa'azi mai ma'ana an yi wa'azi ko mara kyau shi yasa ita hikimar ba a ba sifanta ta da kalmar da kalmar hasana ba yu'til hikmata man yasha kuma yu'til hikma faqad utiya khairan kathira Allah ta'ala ya ce yana ba da hikimarsa ga wanda ya so wanda duk Allah ta'ala ya bashi hikima to an bashi alkhairi mai yawa shi kaga hikima alkhairi ce mai yawa saboda haka ita ba a sifanta ta da da alhasana ba sai Allah ce wajadilhum billati hi ahsan ka yi jayayya da su ta hanyar da tafi kyau wato ko da su za su zo ta hanyar jayayya da kai su gaya maka bakar magana su zage ka su ɓace ka su yi maka ƙarya su yi maka ƙage su yi maka yarfe to kakka ce kai ma za ka yi musu irin abin da suka yi maka kai ka yi taka billati hi ahsan wa qulu nasi husna wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan saboda haka ubangiji ta'ala kullum umarta yake kai ka faɗi abin da ya fi kyau saboda kai kake da abin faɗa wanda yake da abin faɗa ba zai ta faɗa ba ba zai ta maganganun banza ba ba zai ta zage-zage ba saboda shi yana da abin da zai ci yana da hujja karfa a hannunsa Allah ce wa jadilhum billati hiya ahsan yi jayayya da su ta hanyar da tafi kamata wacce ta fi kyau saboda haka ka saki ka lokacin da kake jayayya da su sannan ka gaya musu kalmomi masu daɗi kana yi kana musu addu'a Allah ya shirye ku Allah ya ganar da ku ba kana tsine musu albarka ba Allah ta'ala ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan illa allazina zalamu minhum kada ku ja da ahlul kitabi wato waɗanda Allah ta'ala ya ba su littafi yahudu ko da nasara sai ta hanyar da take mafi kyau ka duba yahudawa da Allah ta'ala ya ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahud amma ubangiji ta'ala ce in za ka yi jayayya da su ka yi jayayya billati ya ahsan billati hiya ahsan ba ma bil hasana ba billati hiya ahsan da hanyar da take mafi kyau in akwai kyakkyawa to kai wacce tafi kyakkyawa kaga wannan a tsari ne na addinin musulunci na wa'azi na karantarwa na ilmantarwa na jan hankali wanda ba za ka same shi a cikin kowace irin tafiya ba sai a musulunci shi yasa dole ne wanda ya ce shi ahlus sunna ne yana bin koyarwa ta alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya zama mai kira ne zuwa ga Allah to ya sa wannan aya a gaban idansa ko da yaushe duk sanda ya tsaya gaban mutane zai karantar da su ko zai yi musu wa'azi zai faɗakar da su zai jawo su zuwa ga fahimtar gaskiya to ya yi amfani da wannan aya kada ya wannan aya ta rika bace masa ya zamana ko da ta hanyar mayar da martani ne shine al-mujadala din ita ita mujadala din ba ma santa ake yi ba ba so ake ka zama mai jayayya ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa ana za'imun bi baitin bi rabadil janna liman taraka almira'a wa in kana muhiqqan na lamun cewa mutumin da duk zai bar jayayya ko da yana da gaskiya na lamunce masa gida a tsakiyar aljanna Allah ta'ala da cewa kana al-insanu aksara shay'in jadala dan adam yana yawan jayayya ba wai yaban dan adam aka yi a nan ba ana so a nuna sifa ce ta dan adam to shi yasa inda ya kamata a yi jayayyar inda za ka fito da gaskiya to kada ka yi hanyar kada ka yi jayayya ta hanyar da waɗanda suke ba kan gaskiya suke amfani da abin nan ba kada yi kana la'anta annabi sallallahu alaihi wa sallam an neme shi la'anci la'anci mushrikai ce ni lam ubas la'anan yace ni ba aiko ni in zama mai la'anta ba ba aiko ni in zama mai la'anta ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama cikin hikima yayi da awarsa shi yasa cikin dan kankanin lokaci ya ci nasara Allah ta'ala ya gaya wa annabi Musa da Haruna ya ce su je ga fir'auna fatiya fir'auna faqula idhhaba ila fir'auna lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku je ku gaya masa magana wacce take mai sauki ka duba fir'auna dai magana kafirci ce aka ce fir'auna to ai shikenan sai dai a shafa fati a tashi an gama magana fir'auna da su ce ana rabbukumul a'la ba wai kawai ya ce ana rabbukum ba ba wai kawai ya ce shi ubangiji bane a'a shi ubangijin na can sama na koli daga shi babu wani ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abin bauta ba ba ni ba da yadda ya rika kashe bani isra'il ya rika kashe 'ya'yansu maza yana barin mata amma allah ta'ala sai ya ce wa annabi musa faƙula lahu qawlan layyinan la'allahu ya tazakkaru aw yakhsha ku gaya masa magana mai laushi wataƙila zai wa'azantu ko ya ji tsoron allah